بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين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 dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta abauta masa muna masa godiya cikin ganin damarsa da yardarsa ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin zaidu dan fadik daya daga cikin zakakuran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ke nan unguwar Turum a cikin garin Bauchi yau juma'a shine wuni na goma sha ɗaya a cikin watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 yayi daidai da 26 ko ko da biyar ne 26 ga watan 6 2026 a girgin miladiya ƙarƙashin gayyata ta jagororin wannan masallaci suka ga cewa akwai buƙatar mu jaddada zumuncinmu da yake tsakani ma an kwana biyu ba a gaisa ba a wannan masallaci to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana zumunci saboda shi Allah ya tabbatar da mu akan littafin sa da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan kun kula da waɗanda suka ga sanarwar lakcar da za mu ɗan tattauna an yi mata suna da cewa abin da aka shuka shi ake girba wannan ka'ida ce ta rayuwa ka'ida ce ta rayuwa larabawa suna faɗansa hausawa suna fada fulani suna fada bare-bare suna fada kowa da yaren su amma duk sakamakon iri ɗaya ne kuma wannan ka'ida alkur'ani yana goyon bayan ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna goyon baya karka ce aya ce ba aya ba ce ko ba hadisi bane daga annabi alaihi salatu wasallam amma ka'ida ce wadda take tabbatacciya Alƙur'ani yana goyon bayanta hadisi yana goyon bayanta yau da kullum tana goyon baya idan aka ce abin da aka shuka shi ake girba yana nuna maka cewa abin da mutum ya yi shi yake samun sakamako a kansa wannan a cikin al'amarin duniya ne ko cikin al'amarin lahira abin da ka shuka shi za ka girba ba zai yi wurin shuka masara in je in girbi gero ba ba zai yi ba duk da cewa fa masara abu ne mai amfani gero ma mai amfani amma ba zai yi ba ballantana kai tsammanin za ka shuka dusa Ka yi tsammanin za ka girbi dawa domin ka shuka masara da ake yin tuwo da ita ana ci ka san ba zai yiwu ka ta girbi dawa wadda ita ma ana yin tuwo da ita ana ci baka iya ba to yaya za a yi ka shuka dusa wadda ba a ba a ci wadda yake wasu suna ci ko an ce da ana cin dusa samu dai Allah bai nuna mana lokacin ba wannan ka'idar ta yi daidai da faɗin Allah madaukakin sarki fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata misalin ƙwayar zarra mithqala zarra mithqal wato abinda nauyinsa kaman zarra yake domin misqal abin da ake gwada shi da nauyi ake ce masa misqal daga asqalu ne shine abin da yake nauyi misqal abin da yake nauyin sa kaman zarra me zarra duk da cewa akwai bambance-bambancen maganganun malamai akan me zarra amma az-zarratu sukan ce asgharun nam asghurun namla asali annamlatu jinsi ne na kwari da suke dangi daya bahaushe in ya tashi fassara annamlatu yakan ce tururuwa amma ba annamla tururuwa ce kadai annamlatu ba duk dangin su tururuwa su tururuwa su cinnaka su kiyashi su gara su zago duk annamla ne duk danginsu ne to ciki kuma an ka duba a cikin wanda muka sani wanne fi kankanta kamar kiyashi ko kamar ya fi kankanta to sukan ce asgaru asgar mafi kankanta daga cikin kiyashi dandan Allah kiyashi babban ma ya yi kare babban a ɗauko maka babban kiyashi a sa fasashi a cikin nawa zai bayar to saboda a nuna maka ko meye ka yi za ka samu sakamakonsa yadda ka aikata haka za ka ji da haka Allah madaukakin sarki ce fa man ya'mal mithqala zarra abinda nauyinsa bai wuce zarra mafi fi kankantin ka sai kiyaji ba na alheri mutum ya aikata bai ganshi ayyarahu ayyujza bihi za a saka masa shi haka ma idan sharri ne wanda ya aikata sharri misalin kwayar mafi kankantar tururuwa wajen nauyi abin da an aikata din shi ma in na sharri ne daga kayansa zai ga sakamakon wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da Allah madaukake sunnan ta fil bashar haka rayuwa ɗan adam take gaba ɗayanta abinda mutum ya aikata shi yake ganin sakamakonsa wasu cikin mayi suna ganin sakamakon da wuri wani kuma a masa jinkiri da alherin da sharrin duka wani in ya aikata alkhairi yanzu nan ce ga sakamakonsa wani in ya aikata sharri yanzu nan ce ga sakamakonsa wani in ya aikata alkhairi zai ga sakamakon amma ba da wuri ba wani in ya aikata sharri shi ma zai ga sakamakon amma ba da wuri ba idan da za a tambaye ka a ce da kai wanda ya aikata alkhairi ya ga sakamakon yanzu yanzu da wanda ya aikata alkhairi bai ga sakamakon da wuri ba in an tambaye ka ya fi morewa ba za ka ce wanda ya aikata alheri yanzu yanzu ya ga sakamakon yanzu yanzu za ka ga cewa shi ne mai ce mu morewa wanda ya aikata sharri yanzu yanzu sai gasa samu kamakon yanzu yanzu an tambaye ka da wanda kuma ya aikata shirri bai ga sakamakon ba sai ba da bai ga sakamakon da wuri ba wa ya fi cutuwa ba za ka ce wanda ya aikata shirri yana aikatawa sai ya gani za ka ce shi ne fi cutuwa amma idan kai nazari a cikin sunnar Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga cewa abin ba haka ba ne sau da yawa mutanen da za su aikata alheri kuma sakamakon ya yi jinkiri sau da yawa waɗannan mutanen sun fito yi a wajen Allah subhanahu wataala domin mutumin da zai aikata alkhairi ya samu jinkirin sakamako wannan jarrabawa ce jarrabawa ce ka aikata alkhairi kuma ka ga jinkiri za ka ga wani zai ce maka ya yi kwanaki wani bawon Allah ya sami da gabar ta malam na samu matsala ta ce me matsalar da ka samu ya ce malam wallahi wani wata matsala na shiga wasu kuɗi suka kare mu a kaina duk addu'o'in da wasu malamai suka faɗa na bibi malamai bewa duk wata addu'a wadda aka ce yankan wuka ne in na yi ta zan samu biyan bukata an warware wannan matsalar malam na yi na yi na yi bukatar nan ba ta biya ba na ce gafarta malam nikan ko Allah ya la'ajari ne shi haka yake tunani yana ganin rashin amsa masa da wurin nan kamar me kamar Allah ya fushi da shi alhali ba haka ba idan da soyayyar da Allah madaukakin sarki ke bawa ita ce ke sa kowane lokaci bawa yana roka a bashi kiyayyar da Allah yake wa bawa ya sa ya roƙa ba a bashi ba da da ba zai roƙi Allah take kuma ya bashi ba in ba kuma ba lokacin da Allah madaukakin sarki ya la'anci Iblis ya roƙi Allah rabbi an birni, ila a yub'athun ne Allah ya ce masa qala fa innaka min al yana faɗa. Allah ya kawo fa'u ta'dib in an ce fa'u ta'dib ana nufin cewa yana roƙa aka bashi قال ربي فانظرني الى رسول قال فانك من المنظرين kana cikin wanda ake bincike ya roki ai masa jinkirin taki Allah ya ce an maka jinkirin ila yawmil waqtil ma'lum har zuwa tashi alkiyama har zuwa lokacin da duk halittu za su mutu zaka kai wannan lokacin kaga shedan babu wanda Allah madaukakin sarki ya fushi da shi kamar yadda ya fushi da shedan amma ya roki Allah Allah madaukakin sarki ya bashi abinda nake so mu fahimta anan shine wato sunnar Allah maɗaukakin sarki a cikin rayuwa takan hukunta wani lokacin ka roƙi abu ko ka aikata wani alheri kai kana gaggawa ka samu sakamakon yanzu yanzu amma Allah maɗaukakin sarki saboda wata hikimarsa kuma sai ya jinkirta maka wannan sakamakon ba zai baka ba da wuri ba ka gaji ka gaji kana ta jira dan ba kuma ta ba Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a cikin suratul baqara annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suna sun ga jinkirin nasara am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul fa hatta yaqula ar-rasul wal والذين آمنوا معه متى متى نصر الله ويوش نصر الله ka so roki allah nasara kuma ya musu alkawari Allah ya alƙawari zai taimake su inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون Allah ya ce zai taimake su sune za su yi nasara amma sun kana mata nasrullah mata nasrullah mata nasrullah <coughs> sau da yawa mutum zai shuka alheri amma alherin zai girbe shi amma ba da wuri ba amma da yake dan adam mai gaggawa ne wa kadal insanu ajula sai gaggawa amma dan uwana wallahi ban matallahi karka gaji in dai alheri kake shukawa wallahi alheri zaka girba ko ba dade ko ba jima sai ka girba alheri jinkirin da za a yi maka wajen girban alherin da kake shukawa wani alherin ne ake kara maka duba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah ta'ala idza habba qauman ittalahu idan Allah madaukakin sarki yana son bawa to in yana son bayi to ittalahu sai jarrabe shi in yana son bawa jarraba sai ki ai da cikin jarrabawa kai ta roko ba a baka ba yana da cikin jarrabawa ka roka a sujjada shiru ka tashi cikin dare ka roka shiru ka yi azumin nafila ka yi tawassuli bi shi ka roka shiru ka karanta alkur'ani daga bakar hannu ka yi wasu bi ka roka shiru wanda zai ce kai a dai shirun ba yawa ba shirin ya yawa wani yana wani in yace Allah ba ni sai ba shi na'am daga cikin karamomin da Allah madaukakin sarki yake wa bayi yana yi wa wasu karama da cewa da sun roƙa take ana ba su amma fa wannan baya nuna cewa sun fi sauran yanzu sa'ad ibn abi waqqas sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ne har lakazi ake masa mustajabud da'awa wanda ake karban addu'a sa saboda shi yana roka ake masa amma ya fi sayyidina abubakar ne ya fi sayyidina umar ya kai sayyidina usman ya kai sayyidina ali duk sun fi amma ba a nakalto yadda ake saurin karban addu'arsa kamar tasu ba ba a ruwaito nasu kamar nasa ba abin da ke nuna maka cewa shi Allah maɗaukakin sarki duk abin da yake yi akwai hikimomi yadda yake yin su ba kowane cikin aikin Allah kake gane hikimarsa ba cikin ayyukan Allah akwai wanda ake gane hikimar amma a cikin akwai wanda ba a gane hikimar haka kawai mutane suna zaune mutanen kirki ne in Allah madaukake sarki ya ga dama fa sai dauko wani mutum banza sai dora akan sai ta musu azaba wani sai ce ya kasa gane hikima da Allah idan aka shiga cikin wahala an aka dora shugaba zalimi akan mutane da Allah ba za su ta addu'a ba ba za su yi ba Allah kuma yana so a roke shi in aka ba su nagari ba su da matsala za su roƙe shi kamar idan an ba su azzalimi yana azabtar da su to shi Allah yana so a roƙe shi da haka in yi ga dama don ku roƙe shi ma sai ya jarrabe ku da wanda zai zalunce ku don ku yi roƙon shi yasa Allah maɗaukakin sarki ba kowane abu ne kake iya gane cewa wai me yasa aka kaza me aka kaza ba shi yasa Allah la yusalu amma yaf'al ba a tambayin su komai a ce wai me yasa aka kaza me yasa aka kaza da yawa mutane sun halaka sababin bibiya su ce me yasa Allah yayi kaza me yasa Allah bai yi kaza ba haka nan mutumin da yake shuka sharri malam sai kaga wani kullun sharri yake yi amma lafiyar sa kalau arzikinsa karuwa yake yi tattalin arzikin arzikinsa yana haɓaka sa kamar ƙara masa ake kullum kaga wani kuma bawan Allah mutumin kirki kullun rashin lafiya sai ka ce gashi wannan yana shuka sharri amma ba ba sharrin yake girba ba da yake girba sai ka kama alheri yake girba wanda Allah madaukakin sarki yake son sa da ya saba wa Allah madaukakin sarki sai Allah ya kama shi dan kar ya ci gaba soyayya ce amma wadda Allah madaukakin sarki ya fushi da shi sai yayi tai sai Allah ya kyale shi ta masa daurin talala ya ta ƙarawa ya ta ƙarawa ya ta ƙara har sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya zo ya kama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce inna Allah la yumli lil-zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce Allah yakan yi jinkiri wa azzalimi har sai lokacin kama shi idan ya kama shi ba zai iya kwacewa ba manzo Allah ya karanta inna akhadahu alimun shadid kamun Allah madaukakin sarki samu ne mai raɗa ko mai wannan yana nuna mana cewa bawan Allah ka yi ƙoƙari a cikin wannan rayuwar taka ya zama alheri kake shukawa ko ba daɗe ko ba jima za ka girba alheri kar ka yadda ka rinka shuka sharri domin duk yadda kake shuka sharri ko ba daɗe ko ba jima wallahi sharrin za ka girba alƙur'ani cike yake da labarai irin wannan wanda suke nuna wasu mutane da suka sakankace suka ta shuka sharri saboda sun samu dama mutane sun gaji da su sun azabtar da mutane amma ƙarshe Allah madaukakin sarki ya nuna musu iyakarsu in ana maka labarin waɗanda suka yi zalunci a duniya dole ka sa Fir'auna a ciki Allah madaukakin sarki ce inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an يستضعف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين فدوبا الله يتي إن فرعون للي فرعون على يا أوكك عبان كسا Allah ne fa madaukaki yake cewa Fir'auna ya daukaka kasa akwai bambanci tsakanin mutumin da ya san girma da yace kuma wani ya girma idan ne kudin garin ku yace wani yayi kudi to lalle yayi kudin da gaske amma wani wanda ba shi da koko don ya ce wani ya yi kudi shi ne ba san kudin ba bai san kudin wanda ya san kudi sai ya ga biliyan daya amma hankalinsa bai tashi ba amma wanda bai san kudi ba miliyan daya ta ruda shi wallahi miliyan daya wani bawan Allah dubu hamsin aka bashi ta hanya ta aka bashi dubu hamsin wallahi zai mun addu'a ya kasa eh saboda tsabar yaro da yake bai taba yake dubu hamsin ba ya ce min ilaja ja'a uku ya kasa karanta ila ja'a <laughs> da mun addu'a da ni ni da aka samu ta hanya ta amma addu'a ta kasa zuwa saboda ya samu dubu nawa dubu hamsin bai san kuɗi ba to yanzu wannan ce maka wane mai kuɗi ne ai ba za ka saurari maganar sa wani mutum an masa hanya aka kai shi Abuja bai taɓa rike naira dubu ɗari nasa ba aka yi masa hanya aka ji aka bashi miliyan uku miliyan uku ne ya duba ya ga account ɗinsa miliyan uku aka kai shi masauki yamma ta yi ya kwana ya huta in Allah ya taimaka gari Allah ya waye ya shigo mota ya dawo bauchi yace ai Allah Allah yake dama ne rakiyar ya tafi ya kai shi hotel ya zaunar da shi ya ce to nan zaka kwanta kai baccin ka da safe sai ka mun waya sai ke ka tashi ka hawo da jado shike da da safe ai mutumin nan yana fita da ya leka ya ya tafi ce wallahi dan dauki kata sai tasha yace in zamu miliyan kwana wani gari a sai bauchi saboda fara biki to Allah madaukakin sarki da ya fi kowa daukaka shine yace inna fir'auna ala fil ardi ya daukaka ban kasa wa ja'ala ahlaha shi'an ya sanya mutanen da suke wannan yankin nasa na Misr a wannan lokaci ya rarraba su kashi kashi kashi kashi Ka san idan shugaba yana so ya zalunci mutane rarraba su yake sai kakkasa su in ya ga dama duk ya kashe musu jami'u gaba daya ya kakkasa su ya kakkasa su ya rarraba su yayi da ba ta hankalin su gaba daya su rarraba wa ja'ala ahla shi'an yastatifu da'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum ya dauki wasu yana azabtar da su wasu yana kashe su wasu yana barin ya kashe maza ya bar mata Allah ya ce innahu kana minal mufsidina lallai ta ji ba tukuna innahu lallai kana ya kasance Minal al-mubtadi shi mabarnata ai ka san barnata Fir'auna ta kai amma Fir'auna da dinga shuka sharri da damar da ya samu yayi ta shuka sharri yayi ta shuka sharri karshe me ya girba sharri lokacin da yake fantamawa Fir'auna ya kashe wanda ya ga dama ya bar wanda ya ga dama ya ci abin da yake so ya sha abin da yake so ya kwanta inda yake so ya yi duk abin da yake so a lokacin ma da yana ganin yana shuka sharri yana girban mai kamar suna ganin yana girban alheri ne alhali kuma mai sharrin ne yake tattaruwa yana tattaruwa jinkiri Allah madaukakin sarki yake masa wa umli lahu inna kaidi mati to haka karshe Allah madaukakin sarki ya masa kamu mummunan kamu ta halaka shi to irin su suna nan da yawa a cikin alkur'ani da Allah madaukake sun ce ba da labari wanda sun yi ta shuka sharri sun yi ta shuka sharri lokacin mutane suna ganin cewa abin sha'awa ne su suna ganin kamar suna shuka sharri amma suna jin daɗi Allah ya ba mu labarin karuna yake inna karuna kana min qaumi Musa فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إنه كان نعم inna Allah la yuhibbul muqsitin kaga karuna da Allah yake yana cikin mutanen annabi Musa kana min qaumin Musa a da kenan fa baga alai. amma sai zalunci su me ya sababin zalunci saboda dukiya da aka bar? wa atainahu kum al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati wal quwwa mabudai da Allah madaukakin sarki bashi na taska ba fa ta abin da ke cikin taskar ba a'a mabuɗai kawai da taskar latanu bil usbati ulul quwwa ma'abuta karfi tawagar mutane masu karfin tsiya suna gagara dauka mabuɗai kawai na taskokin da Allah ya bashi sai dai kash ƙaru ne ya ci shuka sharri wasu suna sha'awarsa yana burge su amma ƙarshensa bai kyau ba saboda abin da yake shukawa ba alheri ba ne sharri yake shukawa ƙarshe mai girba sharri duk wanda yake shuka sharri sharri da girba ko yanzu yanzu ko kuma an jima muka ce wannan shuka sharrin ko shuka alherin rayuwar duniya da lahira duk haka take abinda mutum ya shuka shi yake girba kamar yadda a wannan rayuwar ta duniya idan ka samu dama baka yi amfani da wannan damar wajen shuka alheri ba sai kai ta shuka sharri kai ta shuka sharri kafin ka bar wannan duniyar dai sharrin za ka girba duk mutumin kirki yana so in ya mutu a faɗi alheri a kansa sai ko mutumin banna baya so a faɗi shari'a kansa baya so ko mutumin banza ne baya so a faɗi shari'a kansa ya fi so in ya mutu a faɗi alheri a kansa to mafi kankantan sharrin da mutum zai girba idan bai yi abin kirki a rayuwarsa ba in ya mutu a faɗi shari'a kansa mafi kankanta kuma mutanen da suke rayuwa a ban kasar nan annabi sallallahu alaihi wasallama yace su ne shaidun Allah a bayan kasa antum shuhada'ullahi fil ardi ku ne shaidun Allah a ban kasa idan mutum ya bar duniyan nan ya zama na cewa ba abin da ake fada akan sa sai sharri tofin alaƙi ne ake masa wannan alama ce ta cewa a wajen Allah madaukakin sarki ɗin ba shi mutumin banza ne me yasa annabi Ibrahim alaihi salam kullum yake addu'a yana cewa ja'alni li da sirki fil akhirin yana so bayan mutuwarsa a ka fadan alheri akan to ko dan kawai in ka mutu tunda har yanzu dai ba a samu ƙwararrun likitoci da suka gano maganin mutuwa ba ba mu sani ba ko zuwa gaba za a samu domin da alkur'ani ya gaya mana mutuwa ba ta da magani wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fa humul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut in kaga an samu maganin mutuwa to sai an soke wannan ayar ita ko ba za ta soku ba tunda manzon Allah ya riga ya bar duniya ba a nasikh ba a nasikh ba a jaba wata aya kuma to anan akalli mafi kankantan shi abin da zaka girba na sharri ya zama na cewa ka mutu kuma ana mummunan maganganu a kanka ballanta na ƴan uwana yawanci yawanci in dai mutum sharri yake shukawa to ba sai an je lahira yake girba ba a nan duniyar yake girban sharrin ba sai ya mutu ba musamman duk sharrin da yake da alaƙa da zaluntan yan adam zaluntar bayin Allah ba su ji ba su gani ba irin wannan Allah maɗaukakin sarki a duniya yake saka shi baya bari shi an ji lahira jama'a ƙasar nan tamu muna girban abin da muka shuka ne abin da muka shuka ne muke girba babbar matsalar da ya kamata a ce lokacin da muka gane cewa yanzu muna girban abin da muka shuka ne an shuka sharri ne da yanzu ake girban sharri ya kamata yanzu a daina shuka sharrin a koma shuka alheri saboda a koma a rinka girban alheri amma yanzu ba daddara ba a cikin ƙasar nan babu jinsin mutanen da ba a kashe ba babu nau'in mutanen da ba a kashe ba babu kalan mutanen da ba a kashe ba amma haka jinin mutane ke tafiya a banza kuma da gangan na sha faɗa wa 'yan uwa da yawa na zauna a Saudi Arabia shekara biyar lokacin da ya karatu ban taba gani wani ya yi aika aikar da ta karya zubar da jinin wani kuma a ce ba a kama shi ba ban taba gani ba duk wanda ya yi laifin da ya kai ya zubar da jinin wani to wannan mutumin sai an kama shi kuma sai an masa hukunci a bainar jama'a wannan ku yana daga cikin abin da ke rayar da al'umma domin Allah madaukakin sarki ya ce wa lakum fil qisasi hayatu rayuwar ku gaba ɗaya tana cikin daukan fansa ne in mutum zai yi laifi an san yayi laifin ya tabbata yayi laifin amma a kyale shi ba a masa hukunci ba to an bada da lasin ne wani shi ma yi a nan wata rana muna wucewa kan wannan titin na turu da wani bawan Allah ya nuna min wani mutum ya wuce a mashin yace malam kaga wancan mutumin yace eh yace wallahi bai wuce wata biyu ya kisan kai amma ka gan shi ya dawo yana ciki yana yawan sa cikin al'umma al'ummar da mutum zai yi kisan kai a ɗaure masa gindi ko ‘yan uwansa ko ‘yan ƙabilarsa ko ‘yan gidansu ko danginsa ko 'yan jam'iyyarsu ko 'yan calelansu su yi kutun kutun su bi kafa a sake shi wallahi wannan al'umma ba ta zama lafiya ba wallahi ba za ta zo na lafiya ba a ƙasar nan an kashe malamai da yawa muna nan aka kashe shek jafar mahmud adam a ƙasar nan har yau haka labarin ya wuce ko akwai wanda yake da wani labari gamsashe an kama waɗanda suka kashe malam Ja'far an musu hukunci ba ya samu a ƙasar na aka Sheikh Muhammad Awul Albani Zaria har yau babu wani tabbatacciyar magana da za ka ce da masu laifin nan da aka kama sun kashe malam Awul Albani da hukuncin da aka musu babu an kashe yara an kashe mata an kashe masu kuɗi an kashe talakawa kai an kashe masu mulki an kashe wanda ake mulka duk an kashe kowanne me yasa Allah madaukakin sarki da yake magana akan hukuncin mai kazafi والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ميسا me yazo magana akan azzani wazzaniyatu fadlidu kullu wahidin minhuma mi'ata dalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kace wal yashhad azabuhuma da'ifatun minal mu'minina aka ce kar ku ji tausayin ku ji tausayin da zai sa ku kidarkar da wannan wannan hukuncin kun yi laifi wa Allah kuma Allah madaukakin sarki ce wala shara zabuhuma ba'ifatun min mu'minina sai an samu wata tawagar mu'minai su je shi kalla su ga abin da ake kirki ba a yadda da hukuncin na aboye ba a kawo shi gaban mutane ai muna yara lokacin mulkin soja sai an kama yan fashi da makami wallahi a gaban mutane ake zo a harbe su amma tun da wannan la'ananniyar ta dawo mi nan, demokradiyya ko ya kai la'ananniya ce ya ce don kafarar abaci musulunci bai yarda ita ba Cikin nan aka daina hukunci malam sai a ji kamun mutum da laifi a kai shi kotu ta tabbatar da cewa ya yi laifin nan a daga ɗaukaka kara a samu lauyoyi malam su je ta turanci a ta sakin layi wai a furesiduwan ne akwai kuskure ba ba maganar kisa a wajen shigar da karan ne wai akwai kuskure don haka da wadansu a kubutar da shi idan muna so al'ummanmu mutuncinta ya dawo a tsare gidan wannan al'ummar wallahi sai ɗanka ya yi laifi ka kama shi ka kai shi a hukunta shi da kanka sai ƙaninka ya yi laifi ba wanda ya sani sai kai ka ce ku zo gawa na ƙanina shi ne laifi ku kama shi ku gunta shi in muna so al'ummar ta zauna lafiya sai ga haka duk wanda zai sa ɗansa a ɗaki ya ɓoye shi ya yi laifi ya sa kaninsa a ɗaki ya ɓoye shi ya yi laifi ya sa ɗan uwansa ya hana a kama shi a hukunta shi wallahi duk mai haka to ya taimaka wajen a ci gaba da zubar da jinin al'umma cikin wannan ƙasa mu al'umma ce da muke da littafi alqur'ani al'umma ce da aka aiko mana annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda lokacin da aka zo ceto aka je beli wajensa na al-makhzumiyya wadda aka kama ta yi sata ya tabbata kuma da hujja ta yi satar Usama masa dan zai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman a bashi beli yana neman a bashi ceto yana neman a sake takar a yanke mata hannu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fushi yace wa aimullahi law anna fatimata bint muhammadin sarqat laqatat yadaha yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai Usama yanzu cikin haddin Allah ne zaka zo ceto yace na rantsi da Allah da a ce faɗi mace ƴar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yi sata yace wallahi kina yake yanke mata hannu yace abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku kenan idza taraka fihi musharifu sharifu tarakuhu idan wani ne fada aji wani dan gata wani ɗan shalele ya yi laifi ya yi sata sai a kyale shi wai za sadaka a mudda'ifu a alayhi haɗi. amma idan mai rauni ne ya sata sai a yanke masa hannu yace abin da ya halakar da wanda suka bace su kenan to waɗannan abubuwa da muke yi jama'a mu ɗaura gindi wa masu laifi mu kubutar da su mu taimaka wajen kubutar da su mu ba su kariya mu taimaka a yanke musu hukunci ko a kizantar musu da hukunci wallahi shi jefa halin da muke ciki abin da muka yi ta shuka wannan wallahi shi ne ake girba yau ko ba daina shukawa wani abokina ɗan sai fara shaye-shaye da kansa ya kama shi ya kai shi kotu da kansa ya kama shi ya kai shi kotu alkali ya sa aka kai shi burzun a lokacin akwai wasu mata sun biyo 'ya'yansu wata ɗanta ya yi kisan kai wata ɗanta ya saru wani wata ɗanta ya yi sata wata ɗanta ya yi shaye-shaye wata ɗanta ya yi kaza alƙalai ci da a taro musu wannan matan aka taro ya ce musu kunga wannan ya ce eh baban wani yaron ne yaron yana shaye-shaye shi da kansa ya ɗauko shi ya kawo shi kotu a yi masa hukunci a kan shi furzu ya ce kunga waɗannan yaran yace na rantse da Allah in kuna so ku taimake su to sai ku yi abin da wannan mutum ya yi. ku yi abin da wannan ya yi. kuma wallahi Allah ya taimake shi har ya dina shaye-shaye bai san furzun ba bai taba zuwa ba baban sai za aka kai shi yana kuka yana baba yana cewa a mu babanka ne kam amma ba zai hana daure ka ba ya yi sati biyu bai je ba ya je ya samu yaro ya galabaita yana cewa da ka zo nan ai ka gan iskanci ne kaga wanda suka fi ga ko ce ya gani in taurin kai kake ji da shi da Allah ba ga wanda suka fi ka bai ce wallahi na gani baba yace to kaga wannan sati biyu kai ko yace eh to ka gani bari mu gani daga nan zuwa shekara goma yace baba dan Allah ce mu shirka gabar ku shi ya ɗauka a lokacin baban zai haƙuri ya ce masa ya ce da nan zuwa shekara goma ka zai sati biyu ma ka ɗauki darasi balle shekara goma to al'ummar mu wannan matsalar ita ce muke girba yanzu al'ummar da za a haɗa baki da wani daga cikin al'ummar a kama mutumin da bai ji ba bai gani ba a ji a rufe shi ana ganin mai laifi yana yawo al'ummar da haƙƙin wani zai zo wajenka ka danne masa haƙƙinsa yana ji yana gani saboda tana zama a kansu. wanda kawai wata kujera ne aka bashi la'alla ma kwata-kwata da ba zai wuce shekara biyu ba a cikin kujerar amma ya zalunci mutane sun fi ɗari biyu kuma zai sauka cikin shekara biyu ya zalunci wancan ya zalunci wancan ya zalunci wancan wani kujera ya samu ya dinga zaluntar mutane kudin mutane ne suke biya ta hannunsa yana cinyewa da Allah madaukakin sarki kawo wani wani gwamna ya sauke shi a kujerar tun da gwamnan nan ya sauke shi a kujerar nan har yau zagin zagin zagin gwamnan mai yake ya zalunce shi shi fa gwamnan kawai ya sauke shi da kujera amma yana ta zagin gwamnan ya zalunce shi shi ko lokacin ba kudin mutane yake cinyewa ya gina gidaje ya sai motoci ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza tun da aka sauke shi ba komai komai ya kare tun da aka sauke shi zagin wancan shugaban yake yi wai ya zalunce shi saboda ya sauke shi a kujera shi fa kudin mutane yake ci baya ganin cewa da yi al'ummar da za a zalunci mutum ya rasa ina zai kai kuka aka al'ummar take ba na ga wanda aka kashe masa kanwarsa ya san wanda ya kashe kanwar aka ce haka zaka bari yace to ya zan yi ina da karfin da zan yi shari'a da shi ne so kuke in kara jefa na cikin bala'i al'umman na haka yanzu an tambaye ka ina ne kake da tabbaci kai a matsayin na mai karamin karfi ba ka da ko kwabo ba ka da kudin daukar lauya ba ka da komai aka zalunce ka ina zaka kai wajen su mala adamu ko civil defense ko wajen sojoji ina za ka je ko kotu ina za ka je ba muna cewa ba mutanen kirki ba akwai mutanen kirki amma shi ma mutumin kirkin bai samu damar da zai yi ba za ka iya kai kukanka wajen alkali mutumin kirki ya ga cewa kana da gaskiya ya dauki gaskiyar ya baka ana baka gaskiyar abokin husumar ka yana da kuɗi sai daukar gara ya dauki lauya can kuma ba lalle ne ya zama alƙalin da kirki bane shikenan sai a bugo a bugo ka al'ummar da take wannan ta yaya al'ummar za ta zauna lafiya wallahi ba abin da ke zauna da mutane lafiya kamar adalci adalci shi ke zama da al'umma lafiya yanzu in ana irin wannan maganar karka rinka gano laifin wani ka gano naka ka tuno kai wani naka ya taɓa yin laifi kuma ka san ya yi laifin amma ka fidda shi daga cikin laifin in akwai to kai ma kana cikin wanda suka kawo duk fitinan da ake a cikin ƙasar nan sai dai ka nemi gafarar Allah kuma karka sake ni ma in duba nawa kai maka duba naka wancan ma duba naka daga cikin abin da aka shuka na sharri wanda ake girmansa yanzu daga ciki akwai sace dukiyar al'umma da ake yi. abu ne lokacin da kake yin sa baka gane matsalar da zai kawo an ware kuɗi saboda ilimi wani mutum ɗaya ya ji ya kwashe kuɗin da za a iya ilmantar da mutum dubu ɗaya da wannan kuɗin yanzu sababin wannan kuɗin da ya kwashe mutum dubu ɗaya za su zauna cikin jahilci duk wanda ya zauna cikin jahilci ba abinda ba zai aikata ba duk abinda duk al'ummar da ake so a kashe ta to a bata da jahilci al'ummar da ake so ta farka to a bata ilimi yanzu ka duba wanda ake kamawa masu kidnafin nan wani kidnafin din ma bai iya fada ba saboda tsafar jahilci ga shi fa aikinsa ne yana yi amma a ce me yake yi ba zai iya faɗan kidnapping ba zai iya faɗa ba an yi an yi faɗi ba sunan abin ma in ya faɗa sai ka ji abin da gani saboda tsafar jahilci da ke ci na ga bidiyon da wani ana tambayin sa me kake yi me ya sana'a kai ce kin mashin dala ne kin mashin aka ce kidnapping ya ce eh, kin mashin ba zai ne maimaitawa ba saboda tsabar jahilci waɗannan mutanen da aka basu da jahilcin nan da yawa daga cikin su fulani da yawa daga ciki sun ɗanɗana wani zalunci ne da aka yi musu yake musu ciwo da aka suke ɗaukan fasa fulani nawa masu shanu an ƙarar da shanunsu a sace maka shanu ka rasa inda za ka kai kuka a dawo maka da shanun nan har a cikin jami'an tsaro ana samun wanda suke kwashe dabbobin fulani ana samu to mutumin da ka bar shi da jahilci da ba abin da ya sani kawai kiwon shanu da dabbobinsu shi ne arzikinsu arzikinsa kenan in zai aure saniya zai siyar in zai aurar saniya zai siyar in an musu aihuwa saniwa zai ce in ba da lafiya zai je asibiti saniya zai ce duk abin da zai saniya zai ce sai ka zo duk gaba daya aka sace masa shanunsa bai iya komai ba sai saniya da shi jahili ne bai san Allah ba bai san manzon Allah ba ba arabi ba boko lokacin da wani ya zo ya lallabe shi ya jawo shi jikinsa ya ce ga wata hanya zo nan mu rika ɗaukar makami muna kama mutane muna kwacewa kuɗi da sai ya sai da saniya ya samu dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku ko dubu ɗari biyar yanzu ya iya waya ce a kawo masa miliyan hamsin yaushe wannan zai daina aikin nan akwai wasu mutane guda biyu da aka kama kwanaki ɗaya shugaban wata jam'iyya ta siyasa su biyu wasu dattawa haka ana hira da ɗaya daga cikin ‘ya'yansu abin ya ban mamaki ya ce an ce da farko abin da aka yanka musu shi ne an ce su kawo miliyan ɗari hudu an fara tun daga miliyan ɗari biyar ne ake ciniki ana cikin cinikin ne sai ɗaya ya mutu a ciki sai kidnappers suka ce to wannan da ya mutu ba za a karɓi kuɗi a kansa ba sun san shi da ya riga ya mutu shi kuma wannan yanzu an masa sauki saboda ɗan uwansa ya mutu shi ma a kawo miliyan ɗari da hamsin yanzu da Allah ka yi tunani a nazarinka don Allah a danginku za a iya hadawa miliyan ɗari da hamsin? suna ka kama ka ka yi tunani a dangin ku za a hado suka ce ba su san ta inda za su samu miliyan ɗari da hamsin ba shi ma sai fara rashin lafiya sai suka ga zai mutu to da ya mutu shi ne suka ce to sun rage a bada miliyan hamsin. dan yake cewa shine an bada miliyan 60 din kafin a karbo shi kuma ya rasu haka ba ake wannan al'umma samu kuma waɗancan mutanen da aka zalunce su su ma aka zalunce su aka basu da duhun jahilci ba arabi ba boko ba dukiya ba komai sune suka zaba wannan fitinar kuma abin da ake yi din har yanzu ba daina ba na hana mutane su samu ilimin har yanzu ba daina ba waɗanda suke zuwa makarantar je ka makarantun gwamnati ga yadda ake yanzu duk wanda yake da yadda zai yi wallahi ba zai kai ɗansa makarantar gwamnati ba sai ya rasa yadda zai wata makaranta ce ta gwamnati fa a can har ce mata ake wa bini ka watsi yau sunan makarantar ke rabuwa bini ka watsi wani tsohon malamin makaranta da ya bar makarantar yana faɗa yake da ya koma a wannan shekaru ya ce akwai wani hall wanda a lokacin da suke nan wannan hall ɗin ya fi kowane hall samun ilimi ya fi samun kulawa da karatu saboda yana kusa da ofis ɗin principal ne saboda haka ba a wasa da wannan duk malamin da yake da class a ajin baya wasa ya ce wallahi tallahi da ya je ranar abin da ya bashi mamaki shine wannan hulɗin da ya fi kowanne karatu abin da ya samu ana a ciki shine kwallo a cikin glass ɗin yara kwallo suke yi wani gwamna ya je ziyara wata makaranta makarantar tana kusa da wasu duwatsu sai ya ga yara duk sun hau kan dutse ya fara fada ya ce faransifal me za ka yi haka ka bar yara suna tafiya suna hawa duwatsu ba karatu ya ce ai ran kai ni na musu su hau dutsen ai to sai irin magana kai ke ci, wallahi ko sa dan ragu a samu ai karatu bari mu je ka gajin saboda in suna nan din su ba su hau kan dutsen ba karatun ba zai yiwu ba a ajin amma in aka samu su suka hau kan dutse can to yan wanda suka sauran a cikin malamin koya iya dan koya musu wani abu su gane saboda aji ɗaya ne za ka je ka samu yara ɗari uku class teacher shi guda ɗaya kuma yunwa yake ji bai koshi ba kuma an tara masa yara ɗari uku ba dole haukace ba ka san Allah <laughs> irin waɗannan makarantun in dai malami ya tsaya iya su a aikin da yake kenan wannan wurin ba ɗan bige-bige da ɗan albashinsa da yake ɗan kaɗan ɗin nan kuma iya wannan yaran shine kullum ya je zauna da su ɗari uku ɗari hudu Allah sai ya haukace da kan shiga mako ci mako yana daga shi kai na magana haka wani ya ce mu yaga wani malami yana tafiya na haka shi kadai to kaga ni kenan eh mutum shi kadai yana tafiya na harba hannu shi ba dan boxing ba to abinda ake shukawan ne har yanzu abinda ake ta shukawa dadin ya zama da sharri har yanzu ana ci gaba da shuka shi in ka ji wani kudin da zai gida shi kadai sai ka ce don Allah mai zai da su tattara na hudu ba kan an kama wani jami'in gwamnati ana tuhumansa da suna jin biliyan hudu ne a lokaci naira biliyan hudu to na yi maganar a wani masallaci ma kuma zo na zai hudu ba a kai bayan na yi hudu ba ina zaune a wurin sallah sai wani wani wani an boko ya rusa min yace mu malam ni ka da bada miliyan hudu biliyan hudu da kake magana ni me biliyan hudu ka aka satar Najeriya dake ko me biliyan hudu ashe za a zo ana maganar trillion ma to wannan abin da aka yi ta shukawan ba shi ake ta shukawa kuma har yanzu dan Allah ya mu yadda za mu tashi wannan magana in ka ce laifin shugabanni ne sai ka dawo kasa ka gani su mabiyan da kirki ne a cikin mabiyan su waye aka ba shi amana ya rike an yi taro a wani gari da zan faɗi garin ba sai aka samu wani matashin malami ya zo yi wa'azi akwai wani dan majalisan jiha a wurin yana zaune matashin malamin nan yi caji aka ta gabara yana ta caji kasan taɓa shugabanni yana da naɗi ko in kana so ka je kabbara to taɓa shugabanni tunda ana shan kebula gaskiya yayi caji yayi caji ana masa kabbara ashe ɗan majalisa na mugu ne bayan ya zo jawabinsa bayan shi malamin ya gama jawabinsa ɗan majalisa ya zo yi jawabi shi ya ce irin waɗannan malaman na Allah irinsu aka rasa da ana samun irinsu da abubuwa su turin ga faɗan gaskiya kowa yi ji sun ma kan hanya ya gaba zuga shi da ya je zauna sai ya je da dubu ɗari a cikin babbar riga suka gaisa sai ɗan mika masu ce malam nan dubu ɗari ne na kirga malaman da aka ta nan suke tare da su mutum goma ne har da kai da Allah kowa ka ba shi dubu goma goma sai ce to ba kuma Allah saka da alheri sai da taro ya watse dan majalisa sai yana dan bin malaman nan yake ga ta malam ni na ba malam ya dan ba ku wani dan na shan ruwa nawa ya baka yake dubu biyu sai nawa ya baka dubu daya ya dan tabbai wasu ya jira da mai dubu ɗaya dubu biyu sai ji wajen malam ya ce ga ta malam na baka dubu ɗari na ce ka ba ku dubu goma goma amma ka je kana ba da dubu ɗaya dubu biyu ya ce yanzu kai iya dubu ɗari ma baka yin adalci ba in zai ɗari aka baka ya za ka yi irin waɗannan labaran ba su da iyaka an samu wani aiki mu yi wani rabo wani tallafi cikin waɗanda aka ayyana za a ba su akwai wani bawan Allah da na kira shi a waya sai shi min wallahi ya yi tafiya yana tara ba baya nan sai na ce to yanka wani turo shi karba mun sai ce a a ba zai yi ba wa dai a ba zai kai dai barin turo kan wata wanci buhun shinkafa ne yake kai dai barin turo kan wata wanci ta karba mun nace nan turo ta ya turo kan wata ta zo ta karba masa buhun shinkafa a an gudu ba tsira ba wallahi bawan Allah ne ya kira na waya na in ma yana dan na. yana ce wai wai wai wai kwano uku ne nace ce wa kwanu uku nace wallahi buhun shinkafa ne 50 kg ta fa wannan zaɓo ta yi ya hana yayansa ya zaɓo ƴar uwarsa mace wa ita ce mai amana Shi ne aka ba shi buhun shinkafa 50 kg amma shi ne ta kira shi ce masa kwanu uku ne Allah ya sa a cikin waɗanda muke aiki akwai wanda ya santa ɗalibar sani ne a makaranta ta ji fa ɗalibar islamiyya ce ya kira wayarta ya ce ke wance buhun shinkafan aka baki shi ne kika ce wani kwano uku sai shiru su ta ya guri kawai cikin na sumirat wallahi in muna so mu rinka girban alheri kawai mu shuka mai shuka duk abin da ka san abu ne mara kyau karka yi in kana ganin cewa kasar ba za ta gyaru ba to kai kokari ka gyara kanka kai dai ka zama na kirki kai kai kokari ka shura shuka alheri dan ka ka girbi alheri a duniya kuma ka girbi alheri a lahira man amila salihan min zakarin aw unfa wa huwa mu'minun falanuqyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wa man amila salihan min zakarin aw unfa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljanna yurzaquna fiha bighairi hisab duk wanda ya shuka alheri alheri zai girba duniya da lahira duk wanda ya shuka sharri sharri zai girba duniya da lahira Allah ka bamu ikon shuka alheri a cikin rayuwar mu abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abin da muka kuskure Allah madaukaki ya sai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Thank you.